babbar jami'ar ta da magaran na fuskantar matsaloli na rashin tafiyar karatu abinda ya kai ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu madobi yin tattaki har zuwa jami'ar ta da magaran don ganawa da bangarori daban-daban na jami'ar ta da magaran mamman malam bukar shine magatakarda na kungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran mu fatanmu a samu maslaha ne saboda muna tunatar muku da cewa mu mu muka ce mushe zo yana so a ida da matsalolin jami'a da magana saboda matsaloli ne wanda sun kice sun kicin yawa shekara da shekaru muna nan muna cikin su a zauna a san ina ne matsala yake a samu matsala to yanzu mun ga wasu kuma suna nan suna zake mu abun kamar su yanzu suka kira shi suka ce zo wannan dai ba shi bane abun mu yanzu fatan mu da fatan zan wannan shi wannan da yayi zai zama to shine karshen matsalolin jami'ar da magana mun ga abin da ya har ya dauki wani hanyar siyasa mu da muka camshe zo saboda a ida da matsaloli ne wai ba dan ai wata siyasa a watse ba a ci abinci a hira kamar da aka saba ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu Madobin ya gana da dalibai da kuma jagororin jami'ar ta da magaran ga kuma abin da yake cewa wagga jami'a tana fuskantar matsaloli a cikin 'yan kwanakin nan gaba daya mu hada karfi da karfe mu ciyo kan wannan matsaloli mun haɗu da su mun bayyana musu abin da muke tunani su ma sun bayyana mana abin da suke tunani cikin kwanciyar hankali da lumana mun tattauna kan matsalolinmu kuma mun ba da hanyoyi wanda muke tsammanin idan aka bi su za a ciwo kan wannan matsaloli mu duka bori guda muke matsahi abin da muke bukata shine aiki ya tafi zakkyau a cikin wannan jami'a saboda mu da ɗiyanmu da suke karatu a wannan jami'a kowa ya samu ya yi karatun shi ya kare cikin lokaci saboda yaje-yajen aiki da zanga-zanga ba su gyara mu. Kusan shekaru uku wannan matsala ta kici ta cinyewa in ji ɗaliban abin da suka ce suna nan kan bakansu har sai an canja jagororin wannan jami'a. Dan halar zumuna kan bakanmu don duk yanda za a yi mu wannan eh, shugaba da mataimakin shi sai sun bar gidan nan kawai su bar gidan nan kuma karatu zai zama a nan jami'a da magana mai daidai su dai sun bar gidan nan saboda sun gwada gaza su yau ba yau bane shekara wurin uku sun gwada gaza wasu mu ba yanda za a yi mu zauna a gyara a ce to shikenan yanzu karatu ya dawo daidai a bar su su cigaba da aiki ba sa cigaba da aiki karatu ya dawo daidai tukunnan kuma su masu su to ko idan hakan bata samu ba menene abin yi sai malam bukar ya kada baki ya ce in yau ba su azumunce ba gobe muna hana shigowa kamar da muka yi kwanakin baya a ƙarshe ministan ya ce ya gamsu da yadda ya samu wajen da ake kula da rayuwar ɗaliban mun ziyarci abin da ake cema ma centre de œuvre universitaire inda ake ci da 'yan makaranta ana kula da wurin kwanan su ana kula da zirga su to nan wurin alhamdulillah abin da muka gani mun yi Allah godiya mun gano cewa lalle babu wasu matsaloli masu tada hankali ta bangaren abinci ko kuma ta bangaren wasu kayayyaki na tafiyar da rayuwar eh, ɗalibai. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.